Usman Kuka Sheka mai ritaya mun gode sosai da wannan dama. Na gode editor. Tattauna Bashir da bakonsa kenan. RFI. su kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanmu da sake haduwa cikin sabon shirin ilimi hasken rayuwa wanda ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi ilimin da muhimman abubuwan da ya kunsa. Ado Suleiman zan jagoranci gabatar da ashirin, daga sashen Hausa Da Radio France International RFI. Shirin ilimi hasken rayuwa na wannan makon zai tattauna ne akan mahimmancin yin tattaki ko kuma ziyarar bude ido ta ilimi da makarantu ke shirya wa ɗalibai lokaci zuwa lokaci domin wayar musu da kai ko kuma ƙara musu ilimi akan muhimman al'amura. kamar yadda aka ji da fari ɗaya daga cikin hanyoyin da hukumomin makarantu kan bi wajen ƙara buɗe kwakwalen ɗalibansu ita ce ɗaukar ɗaliban tare da kai su ziyarar ilimi ta buɗe ido inda ko dai a nuna musu wani abu da ba su da masaniya a kai ko kuma suke da karancin ilimi dangane da shi ko kuma a kwaɗaita musu sha'awar sana'ar da ya kamata su runguma tun daga makaranta har zuwa kammala karatunsu a yayin irin waɗannan ziyarce-ziyarce ɗalibai kan samu damar yin arba da yadda ake gudanar da sana'o'i da ayyuka daban-daban wanda daga nan ne suke samun sha'awar yin karatun da zai ba su damar runguma tare da yin fice akan ayyukan da suka gani ko kuma suka koya. wakilinmu a jihar bauchi ibrahim malam goje ya haɗu da wasu ɗalibai daga makarantar firamare ta garin badara a karamar hukumar kirfi da aka kai su ziyarar bude ido a gandun dajin yankari inda ya tambayi shugaban makarantar malam bilyaminu ciroma mahimmancin ziyarar e to mahimmancin irin wannan ziyaran na farko zai kawo yara su waye da kuma budewan kai da kuma wani so ababuwan da ya shafi ah, wasu topic a agric za su iya ganin kamar misali idan muka zo topic na carnivorous irin dabbobi masu cin nama wanda idan muka gaya musu muna koyar da su a class maganan gaskiya ba su iya ganewa amma in suka zo nan aka nuna musu ga irin dabbobin za su iya fahimta kuma su gane amma su ɗaliban ya kaga yanayin su lokacin da kuka shigo da sunan kuka fara nuna musu abubuwa nan dajin yankari gaskiya mun ga canji da kuma wayewa da kuma jin daɗi da appreciate yaran suna suna appreciating da sosai ababuwan gaskiya sun ji daɗin abu wanda ya nuna sha'awar watakila in ya kammala karatun shi zai yana so ya wani abu mai alaka da shi dajin yankari ba ma guda ɗaya ko biyu ba har ga Allah malam akwai suna da yawa wanda suka ji daɗi suna ce ina ma Allah ya kai makaranta har ma daga ciki akwai wanda suke tambaya na ya malam wani course ne ya kamata mun karanta wanda don a dauke mu anan nace sai mun koma class zan gaya muku ɗaya daga cikin ɗaliban da suka yi katarin samun kansu cikin tawagar da ta kai ziyara zuwa gandun dajin na yankari abdulsalam ibrahim wanda ke cike da murna ya ce wannan ne karan farko da suka samu irin wannan dama mai ƙayatarwa gaskiya na yi farin ciki sosai malam sakamakon nan guri ne mai kawa wanda kowane ɗan adam da ya so a ce ya zo irin nan guri ya ji irin daɗin da ake ji a yankari amma a baya an taba kawo ka taba kawo an taba kawo ku irin wannan ziyara eh an kawo saura da yawa amma ni wannan shine fes na zuwa na ka yi sha'awar aiki in ka kammala karatunka ka wurare irin wannan daji insha Allah in na kammala karatu na zan yi iya kokari na in ga cewar ni ma na samu aiki a irin wannan guraren saboda yanayin yadda suke mu'amalansu da mutane da jin daɗin da suke a nan guri To duk da mahimmancin irin wannan ziyara da yi da a turanci ake kira da excursion. A shekarun baya-bayan nan makarantu da dama musamman na firamare da kuma sakandare a Najeriya sun mance da jagorantar ɗalibansu zuwa irin wannan ziyara. Dr. Adamu Muhammad Hamid masanin harkokin ilimi kuma malami a jami'ar Northeastern University da ke jihar Gombe ya yi tsokaci kan amfanin ziyarar yawon bude idon na ilimi ga ɗalibai. Yara yawancin ma akan dar ma ransu sha'awan yin wani kamar profession wani sana'a ko na likitanci ko na kere-kere ko na aikin jarida ko na masana'anta in an ɗauki yaran suna shauƙin su je su gani koyaushe aka ce an shirya excursion ɗin yara ko na primary ko na secondary aka ce za a je wani wuri da ka ga yaran suna allah allah ranar ta zo saboda suna sha'awar su je su ga mai yaro naturally yanayinsa da akwai abin da ke cewa curiosity yana sha'awan ya san abu ya yi ta tambayan kansa ya to kaza kam ya yake ne kaza me yi kaza haka to in an kai shi excursion kaga yawon bude ido aka ce na ilimi yawa to za ka ga sun ji sha'awa kuma daga wannan lokacin in in kere-kere ne misali injiniyarin aka kai shi kamfanin har hada motoci da ka ga ya ji sha'awa sai ka ga kuma ya sa kansa a wannan layin har shi ma ya je ya to ya zamo abin da yake so ya zamo. gani ya kori ji a iya cewa abinda malam muhammad rabiu wada ke nufi kenan a yayin nasa tsokacin da ya yi kan dalilan da suke sanya ɗaukar ɗalibai zuwa ziyarar buɗe ido ta ilimi abin da ya sa masanin kokawa kan koma bayan da aka samu a wannan fanni. Mun sani a makarantun primary da secondary school har da ma kwalejin kimiyya kamar na polytechnics duka ana irin wannan zuwa yawon duban ƙara ilimi na ɗalibai. Akwai abin da za a koyar da kai a aji in an ce maka ana yin riga da yadi ne ko yadin ana yinsa da auduga to da ya za ka yadda da wannan ne to shi ne sai a ɗauke ka sai a kai ka kamfanin da ake yin zani ko yadi sai ka ga zahiri idan an ce maka ana aikin jarida mutum ne zai zauna a ɗaki ya yada labarai har a kama a rediyo to da ya zai zauna a ɗaki ya saka abin magana a gabansa har wani ya ji to sai a ɗauke ka sai a kai ka sai a ce maka nan shine ɗakin da ake rubuta labari ko ake tsara labarin to wayannan suna nuna abubuwan da ake koyar da kai a aji ne to lalle a baya mu da muka karatu a baya aka ɗauke mu aka kai mu wurin irin waɗannan wuraren excursions na bude ido mun ga tasirin su kuma mun ga amfanin su to amma a yanzu dakatarwa da ya shine yaro idan aka zo aka ce yau ya yi karatu har ya kai matakin da ya gama karatu ya gama sai aka kai shi ma'aikata sai ya zama kamar ma bai san me yake ba bai taba gani ba bai taba jin labarin wannan abun ba to shine zaka zo ka samu yanzu ko rigar aka yi maka ko yadin ne sai ka samu ba ta da karfin na da ko labaran ne da ake yi sai ka ga 'yan jaridar na yanzu ba su da kwarin na da ma'aikatan gwamnatin na yanzu ba su da kwarin na da Malam Muhammad Rabiu Wada malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke jihar Bauchi. koyaya iyayen yara ke ji bayan da makarantu da dama suka kawar da kai daga kai 'ya'yansu ziyarar ta ilimi ga bayanan da malam muktar muhammad misau ya yi akan wannan batu gaskiya irin halin da aka shiga na rashin yin irin waɗannan ziyarce-ziyarcen yana daga cikin abin da ya sama zaka ga yaran ma mutum yaro zaka tambaye shi ma in ka girma me kake so ka zama sai ka ga ya fara maka kame-kame saboda har yanzu shi bai ma yana da wani sai dai ya gani a tv ko ya gani a fim in ba ka samu ilimin sosai ba to bara ka iya zamowa abun da kake so ka zamo a rayuwa to yanzu ko iyaye menene fatan ku ko kiran ku ga su hukumomin makarantu akan wannan batu kira kan guda ɗaya ce da so shine samu a haɗa kai tsakanin ita hukumar makaranta da iyayen ɗalibai da kuma shugabanni idan da hali a dawo da wannan tsari domin idan har ita gwamnati ta shigo da wannan tsare-tsare ta dawo da su to abin da ita hukumar makaranta ya kamata ta yi shine sai ta tsara yadda za a yi su kuma iyaye su shigo ciki su ba da irin nasu gudumawa domin a ringa ɗaukan yara ana zuwa da su su irin waɗannan wurare masu sharhi da dama dai na bayyana koma bayan tattalin arziki da ya haifar da tsadar rayuwa da kuma uwa uba matsalolin tsaro a wasu lokutan a matsayin manyan dalilan da suka gurgunta tsarin na kai ɗalibai ziyarar ilimi da haka ne kuma shirin ilimi hasken rayuwa na wannan makon yake karkarewa a madadin abokan aiki na musamman wakilinmu na jihar bauchi ibrahim malam goje da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu nura do suleiman da na jagoranci shirin daga nan sashen hausa na radio france international rfi kewa masu sauraro fatan alkhairi to da nura ado da wannan shirin da fatan kun shi daɗin sai yanzu kuma bar mu